ba shin yaya matsayin alkur'anin da aka rubuta da haruffan turanci amma a larabce wato transliteration babu laifi game da transliteration idan an karanta shi ya hitar da haruffa din yadda ake yin su da larabci kuma za a samu lada bi iznillah mai tambayar na ya ce akwai kwafi na alkur'ani da abubakar radiyallahu anhu ya sa a rubuta a yanzu babu wannan kwafi din amma akwai kwafi na alkur'ani da na usman ya sa aka rubuta ka yi magana a kan hadisin saɓanin da musulmi za su yi to ya batun ayan nan da take cewa wa fasimu bi hablillahi jami'an in ka yi hakuri za mu iso fassarar ta insha Allah mun yi magana a kan cewa saɓani iri biyu ne a cikin alkur'ani Allah ya tabbatar da kowanne shekul islam ya ce akwai saɓanin da ake ganin laifin mutum idan ya yi akwai saɓanin da babu laifi don an samu musulmi ya yi saboda wannan ba makawa a kai kuma ya fara magana lokaci ya yi mana halinsa insha Allah in kana biye da mu za ka ci mutum da ya san wani karatu sai ya aikata shi a alhalin shi ne abin da shari'a mutum da ya san wani karatu sai ya aikata shi alhali shi ne abin da shari'a ta tabbatar ok ya san wani salon karatu ya yi aiki da salon sai ya haɗu da kamar raddi daga malamai da wasu 'yan uwansa ɗalibai to zai bar abin da ya sanin nan shi ne gaskiya ko yaya subhanallah bai kamata ka bar riko da sunnar annabi saboda wani bai so ba kamata ya kai kokari ka nuna masa gaskiya ba wai ka bar aiki da wannan karatun ba wannan ya ce don Allah wanne ne ya fi ƙone falle na alƙur'ani da yaƙi ko abin ne zamanin na Usman ya kona alqur'ani saboda haka babu laifi don an tona rami an kona alqur'ani an zuba ruwa akan tokan an binne wannan ramin ya sallama ga musulmi wajibi ne yin sallama ga musulmi wajibi ne wajibi ne musulmi ya sallama ga musulmai sai ya ce ina musulmi da ke yake jayayya da mutane bisa jahilci ne ko malam ka karanta ya ko ina wanda ya karanta da su suleiman na sha rubuta tambayoyi ba amsa ta <laughs> ya ba kai daidai ba ne sai ya ce na yi wa mahaifa na laifi ne ko ina ganin dalilin da ya sa ma baka samun amsa saboda rubutun naka ba shi da kyau su waɗanda suke karanta wasiƙun ba sa iya gane karatun eh, rubutun da ka yi shi dai abun a rubuce amma wallahi ban iya ba kamar yana nufin yayi wa iyayensa laifi ya zai nemi gafarar su ne yanzu bayan sun rasu ko ya ba ne yaya sabanin da aka samu tsakanin malamai kamar ƙungiyoyi da makamantansu shi ma za mu kawo kansa insha Allah magana ce mai tsawon gaske amma dai yana da kyau mu gane sabanin da ake magana a kai ba wai tsakanin ƙungiya da kungiya ba ne sabani ne wanda ke shiga ga aqida yaya mutum zai yi idan ya yi ta addu'a Allah tsare shi daga barin yin sallah a kan lokaci amma har yanzu yana wanda laifi kenan yaya zai yi ya dage ya ci gaba da addu'a kuma sai mai tambayar nan ya ce muna barin addu'a ok tambayin addu'a ce muna da bukatoci na alkhairi Allah ya biya mana Allah shi biya mana mai don Allah muna roƙon addu'a a kan halin da suke ciki Allah ya biya ya zaɓa masa mafi alhairi amin wajen sallama fita daga sallah wasu suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wasu suna cewa assalamu alaikum wa rahmatullah ai babu bambanci bai bambanta tsakaninsu ba yana ga kamar yana nufin wani na cewa assalamu alaikum wani kuma na cewa assalamu alaikum wa rahmatullah me yin sallama ɗaya bai kyauta ba babu hadisin da ya inganta game da sallama ɗaya albani kaɗai ya inganta hadisin tun malamai magabata babu wani cikinsu wanda ya ce hadisin da ya taho da sallama ɗaya ya inganta bai kamata mutum ya ɗauki riwaya mai rauni ya bar riwaya ingantacciya ba menene bambanci tsakanin qur'ani akan rubuta lokaci rubutun da aka yi lokacin sayyidina abubakar da wanda yake zamanin sayyidina usman a ah, oke da wanda yake gidajenmu a yanzu akwai bambanci tsakanin su babu shakka wanda aka yi a wancan zamani ba shi da wasulla da kake gani ba shi da alamar karewar aya yadda kake da shi a yanzu haruffan ma da aka yi amfani da su galibi ba yadda yake cikin littafin alkur'ani da kake gani a yanzu bane magana tana da tsawon kwarai tun da littafi guda aka rubuta a kan kisa menene bambanci tsakanin saɓani da raddi to saɓani shine bambanci da ya shiga tsakaninka da ɗan uwanka raddi kuma martani da kake mar shine raddi raddi kalma ce ta larabci ko martani kuma hausa mun samu kanmu cikin wasu mutane waɗanda aƙidarsu ta saba wa sunna sai kuma matansu ah, ina ga ko mata ne suka yi tambaya mu matansu muka ware muka gina namu a'a mu matasa ok da Allah jama'a su dinga kulawa wajen rubutu wato sai matasa suka ware suka gina masallaci shin wannan sabawa ne kwarai sabawa ne idan ba su bi mataki na gyara kafin su kai gabu da masallacin ba sai an bi matakan gyara idan sun kure sosai sai a kai gabu da masallaci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 أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مختصاتها وكل مختصة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin fasali na biyu littafin iktida'u siratul mustaqim shafi na biyar wanda yake da irin nawa littafin za mu tashi a mujallar na farko shafi na uku bayan shekul islam ibnu taimiyya ya kawo hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka tabbatar da cewa musulmai za su karkasu har zuwa ɗariƙu saba'in da uku waɗannan ɗariƙun baki ɗayansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce makomarsu ita ce wuta illa wahida sai dai ɗariƙa guda musulmai za su karkasu har zuwa kashi saba'in da uku kashi saba'in da biyu makomarsu ita ce wuta kashi guda ita ce za ta tafi aljanna Allah ka samu na cikinta sai ya ci gaba da cewa wa hadal ma'ana mahfuzun anin nabi wannan ma'ana an kiyaye ta an kiyaye ma'anar hadisi kamar haka game da rarrabuwan al'umma min gairi wajhin ba wai ta fuska ɗaya ba an samu hadisai da dama waɗanda suka kawo bayanai daban-daban waɗannan bayanai duka suna nuna tabbas lallai za a samu saɓani a tsakanin musulmai yushiru ila annal furqa wal ikhtilafa la budda min wuqu'ihima fil umma waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi sallam suna nuna cewa baraka da saɓani abubuwa ne da babu makawa game da aukuwarsu a tsakanin musulmai tilas za a samu baraka kuma tilas sai an samu saɓani a tsakanin musulmai wannan abu ne wanda babu makawa a kansa saboda ayar alkur'ani ta faɗa kuma hadisin manzon Allah ya tabbatar wa kana yuhadhiru ummatahu minhu ana ku littafin akwai minhu babu dai wani littafin babu an samu kuskure wa kana yuhaddiru min ummatahu minhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana gargadin al'ummarsa game da wannan baraka da kuma sabani wanda zai auku tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya sani babu shakka babu makawa dole za a samu baraka da saɓani a tsakanin musulmai wannan abu ne wanda ayar alkur'ani ta faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar amma duk da haka manzon Allah yana gargadin al'ummarsa game da wannan baraka din me yasa liyan jiwa min alwuqu'i fihi man sha Allahu lahu salama saboda wanda Allah ya nufe shi da kubuta sai ya samu daman tsira wanda Allah ya riga ya nufa zai kubuta daga sharri na baraka da saɓani da zai auku tsakanin musulmai idan Allah ya rubuta cewa za ka tsira to a dalilin gargaɗin manzon Allah sai ka tsira kama rawan nazzalu sabra kamar yadda annazzalu bin sabra wani tabi'i ya ba da labari an abdullahi bin mas'udin abdullah bin mas'ud sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam qala abdullah bin mas'ud yace sami'tu rajulan qara'a ayatan na taba jin wani mutum ya karanta wata aya ta alqur'ani سمعت النبي يقرأ خلافها نيكو na, na ji magan Allah ya yi karatun wannan ayan sabani yadda mutumin ya karanta fa aqastu bi yadihi sai na kama hannun wannan mutumin nace zo mu je kayi karatu wanda ni yanda na ji manzon Allah ya yi karatunsa game da wannan aya ba irin taka bace zo mu je wajen annabi sallallahu alaihi ya raba mana gardama fan bihi ila nabi sai na tafi tare da wannan mutumin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu na gaya masa haka da ce ya rasulallah wannan mutumin ya karanta wannan aya karatun da ya yi ma wannan aya ba irinsa na ji kayi ba ni ko na ce ba zan bashi ba sai mun zo gabanka don ka raba mana gardama fa'arabtu fi al karahiya sai na fahimci kyamatar abin da na yi a fuskar annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da ganin fuskar annabi na tabbatar bai ji daɗin ƙarar da na kawo ba wa da sai manzon Allah ya ce kila kuma muhsin kowane ɗaya daga cikinku karatunsa ya yi kowannenku ya karanta hakan ya kyauta yanda ya karanta daidai ne kai ma yanda ka karanta daidai wala taqtalifu kar ku yadda ku saba ma juna fa inna man kana qablakum ikhtalafu fa halaku don waɗanda suka gabace ku sun yi sabanin a dalilin sabanin suka halaka kada a samu sabani a tsakaninku inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam rawahu muslim haka ne ko wannan maganar kuskure ne wannan hadisin baya cikin littafin al-imamu muslim bal rawahul imam bukhari kuskure ne na waɗanda suka rubuta littafin wannan hadisin riwaya ce ta al-imam bukhari ba riwaya ce ta al-imam muslim ba babu ma hadisin a cikin sahihu muslim al-imam bukhari ya kawo shi wurare da dama kamar hadisi na 2410 da hadisi na 3476 da hadisi na 5062 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا ساباني وانا إرن ساباني الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع الآخر من الحق saɓanin da zai zama wannan ya musanta abin da wancan ya riƙe alhali kuma abin da wancan ya riƙe ɗin gaskiya ne jahadu kulli wahidin kowanne ɗaya ya zamanto yana gardama minal mukhtalifai ne tsakanin waɗannan mutane da suke saɓani mama al'akar ya musanta abin da wancan ya riƙe minal haƙƙi kuma duk da shike kowannensu ya yi riko da gaskiya kamar yadda abun ya auku tsakanin abdullahi bin mas'ud da wancan mutumin kaga karatun da abdullahi bin mas'ud ya ji annabi na yi ya koya wajen manzon allah daidai ne wanda wancan mutumin ya koya wajen annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ne amma abdullahi bin mas'ud sai ya kyamaci wancan karatu da ya ji wancan mutumin yana yi a halin rashin sani to irin wannan saɓanin ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka musanta abin da ɗan uwanka ya riƙe musulmi yana riƙo da wani abu na aƙida abin da ya riƙe gaskiya ne amma ka kyamaci wannan abin da ya rike duk da cewa sunnar manzon Allah ce dan uwanka musulmi yana riko da wata sunna wannan abin da ya rike babu shakka sunna ce tabbatacciya ta manzon Allah sai ka kyamaci wannan mutumin saboda riko da wannan abin alhali abin da ya riko da shi kuma gaskiya ne li'anna kilal qari'aini kana muhsinan fi ma qara'ahu kaga kowane cikin masu karatu biyu din nan abdullahi bin mas'ud da shi wancan mutumin kowannensu karatunsa daidai ne yanda ya karanta din babu wani kuskure a ciki saboda haka karatun nasa yana kan tafarki na sunna kilal aini kana mafsinan fi ma kowannensu yana mai kyautatawa irin karatun da ya yi. wa allala zalika annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ma abdullahi bin mas'ud la takhtalifu kada ku saba ma juna sai ya bayyana illa sabanin wa allala zalika ya bayyana illa ta sabani bi anna man kana qablana ikhtalafu fa halaku yace waɗanda suka gabace mu sun yi sabani a dalilin sabanin suka halaka mecece illar da ta sa manzon Allah ya hana mu saɓani illar ita ce magabata sun saba ma juna a dalilin wannan saɓanin suka samu halaka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi hattara ku kiyaye ولهذا ƙala حذيفة usman don haka ya sa huzaifa bin yaman sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wata rana ya ce ma na usman halifar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna usman yana cikin kulafa'ur rashidin wata rana huzaifatu bin yaman ya ce adrik hadhihi umma ya kai shugaban masu imani a lokacin sayyiduna usman yana mulki huzaifa ya ce masa ka riski wannan al'umma ka yi mata ɗauki ka ba da gudunmawa a kan al'ummar annabi Muhammad. Na hangi wani babban fitina yana zuwa, in ji Huzaifa yana gaya masa yi Usman. La takhtalif fil kitab kada a wayi gari al'ummar musulmai suna saɓani game da littafin alƙur'ani kama talafat fihi al'umamu kamar yadda al'umomi waɗanda suka gabaci musulmai suka yi saɓani a kan littafin da Allah ya ba su na hangi wani bala'i ya tinkari al'ummar musulmai ya kai shugaban masu imani akwai buƙatar ka ba da ɗauki ga al'umma ka ba da wata gudunmawa gudunmawar da za ta hana wannan saɓani shiga tsakanin musulmai akan al'kur'ani me ya faru لما رأى أهل الشام وأهل العراق يختلفون في حروف القرآن ألوكا تشند حذيفة يغا mutanen شام سيريا da mutanen iraq suna saɓa ma juna game da haruffa na alkur'ani salon karatun alkur'ani aka fara samun kace na ce tsakanin musulmai tun zamanin sahabbai suna da rai zamanin sayyiduna usman al-ikhtilaf alladhi naha anhu rasulullah rasulullah sabanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana babu shakka an samu hadisai da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta tsawatarwa kada a samu musulmai suna saɓa ma juna akan alkur'ani saɓani baki ɗayansa abu ne mara kyau kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi gargaɗi ga musulmai cikin hadisai masu yawa kamar misali hadisin da muka karanta a baya hadisin abdullahi bin mas'ud manzon Allah ya ce kada ku yi saɓani meye dalilin gargaɗinsu saboda abdullahi bin mas'ud ya ji wani mutum ya yi karatu saɓanin yadda ya sani karatun alkur'ani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tsananta tsawatarwansa akan saɓani dangane da alkur'ani akwai hadisin da ibnu jarir at-tabari ya kawo a cikin tafsirinsa a mujallar na farko shafi na 43 bi isnadin sahih hadisin abu juhaim al-ansari قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فلا تمار في القرآن فإن المراء فيه كفر manzon Allah ya ce Allah ya saukar da alkur'ani a kan salon karatu guda bakwai saba'atu a harufin shi alkur'ani daga cikin falalar da Allah ya sanya cikinsa akwai nau'antan salon karatunsa Allah ya saukar da shi a kan nau'ukan karatu guda bakwai in ji manzon Allah nau'in karatu daban-daban har guda bakwai mazan Allah da ya faɗa da ya ce Falatu tumaru fil qur'an kada a samu kuna jayayya game da alqur'ani fa innal mira'a fihi kufrun saboda jayayya akan salon karatun alqur'ani yana iya kai mutum ga kafirci asali isa ta huzaifa tana cikin sahihul bukhari hadisi na 4987 malaman ulumul qur'an sun kawo wannan labarin kusan dukkan wani littafi da ke karantar da ilimin alqur'ani za ka samu wannan kisa a cikinsa misali manahilul irfan littafin al'imamu zarqali a mujallar na farko shafi na 331 da al'itqan fi ulumil qur'an littafin jalaluddin asyuti mujallar na farko shafi na 132 akwai ma littafin da aka rubuta game da tarihin rubuta alqur'ani jam'u لقرآن الكريم في أحد الخلفاء الراشدين لتاف دكتور فهد الرومي شاتي نقوم شاترا أزامنا سيدنا عثمان musulunci ya shiga sassan duniya shigan da bai yi ba zamanin sayyiduna abubakar da umar an fi samun faɗaɗan daular musulmai a zamanin sayyiduna usman fiye da zamanin sayyiduna abubakar da kuma umar allah shi ƙara musu yarda to abin da ke faruwa tun da musulunci ya faɗaɗa a wannan lokaci sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun tafi sassan duniya saboda karantar da addini ya zamanto waɗanda suke sham suna tare da ubayyu bin ka'ab waɗanda suke kufa suna tare da abdullahi bin mas'ud sannan waɗanda suke gabacin duniya suna tare da abu musal ash'ari waɗannan kowannensu makaranci ne a zamanin annabi muhammad kuma da irin salon karatun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi a zamanin sayyiduna usman shekara ta biyu wasu malaman tarihi suna cewa a shekara ta uku da hawansa mulki a wannan lokaci halifancin sayyiduna usman yana da shekara 25 daga hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za a tafi yaƙi ƙasar rasha a wancan lokaci ana kiransa sashin armenia da azerbaijan wanda kowannensu a yanzu ƙasa ce mai zaman kanta a wancan zamani lokacin da za a kai musulunci ƙasar rasha don musulunci ya isa ƙasar rasha a zamanin sayyiduna usman sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka kai musulunci wancan ƙasa musulunci ya fi ƙara faɗaɗa ta gabacin duniya fiye da yammacinsa a zamanin sahabbai tafiya wannan yakin da za a yi sai aka haɗa sojoji na kowane sashi daga cikin sassan duniya wasu sojojin sun hito daga ƙasar sham wasu daga ƙasar iraq mutanen kufa wasu sun hito daga madina aka tura mayaka da dama an hautsuna su kaga kenan kamar an haɗa majalisin karatu na sahabban annabi daban-daban waɗannan ɗalibai ne na abu musal ash'ari waɗancan ɗalibai ne na abdullahi bin mas'ud waɗancan ɗalibai ne na ubayyu bin ka'ab ga fatu bin liyaman yana cikin tawagan sojoji da suka kai yaƙi ƙasar rasha a wannan lokaci fara'a kasarata ikhtilafil muslimin fi wujuhil qira'a a in za a yi sallah za a yi jam'i liman ya wuce zai ba da sallah zai yi karatu ne irin wanda malaminsa ya karantar da shi waɗanda suke cikin sahu ba su taɓa jin salon karatun da wannan limamin yake yi ba hankali fa sai ya tashi kai kana barna cikin alkur'ani wannan karatun da kake ta ta'adi kake cikin maganar Allah abu ya kai ga nuna yatsa har dai aka ja ɗamara huzaifa sami a maka na tantsiku bihi alsinatuhum min kalimatit tahrij wa ta'til allati yaqdhifu biha ba'dhum ba'd a wannan lokacin yana zaune yana jin duk abin da ke faruwa irin kalmomin da suke fita daga bakunan mutane wannan ya jefi wancan da bakar magana magana yaya za ka ce karatuna ba daidai ba ne wanda ya karantar da ni shine ubayyu bin ka'ab wancan yace ni kuma abdullahi bin mas'ud ya karantar da ni wancan yace ni abu musa al-ash'ari ya karantar da ni har ya zamanto suna alfahari tsakanin juna wannan yana nuna ai abdullahi bin mas'ud ya riga musulunta wancan ya ce a'a ubayyu bin ka'ab ai ya fi kowa ilimin alkur'ani wannan kuma ya ce a'a in aka dawo ta sashin falala da za a dawo ta sashin falala don kowane sahabi da irin falalan da ya samu daga bakin manzon Allah mu mun sani falalan abdullahi bin mas'ud ya taɗara na kowa kaga gaddama su ta yi tsanani fasta'zama zalika huzaifa wa akbarahu fa fazi'a ila usman wannan abu ya tada hankalin huzaifa wanda shi ma sahabin annabi muhammad ne ya taho ga sayyiduna usman wa akhbarahu billazi ra'a yace ga abin da ya tada hankali na adrikin nasa qabla an yakhtalifu fi kitabi rabbihim ka kai gudunmawarka ga al'ummar musulmai kafin babban saɓani ya shiga tsakanin musulmai game da alƙur'ani alladhi huwa aslu shari'a alƙur'anin nan shine asalin shari'a da zaran an samu saɓani a kansa to shari'ar musulunci kuma ta samu matsala kamar talafatil yahudu wa nasara kamar yadda yahudawa da nasara aka samu saɓani a tsakanin mabiyansu a mabiya wato daga cikinsu suka saba ma annabawa wanda a dalilin haka Allah maɗaukaki ya yi fushi da su wannan lokaci sai Usman ya ɗauki nasihar huzaifatu bin yaman fajama'a a alamar sahaba ya tara manyan sahabban annabi muhammad wa ra'ayi ya الرأي yabhasuna an ilajin lihazi hadhihi fitna. Ya ce ga wata babbar fitina wacce ta taso saɓani ya shiga tsakanin musulmai game da karatun alƙur'ani me kuke gani ya kamata mu yi saboda mu dakatar da wannan matsala manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> irin su sayyiduna ali a wannan lokaci yana tare da sayyiduna usman manyan sahabbai suka kama tunani game da abin da sayyiduna usman ya gaya musu fa ajma'u ala ra'ayihim ala nasni masahib yursalu ila kulli misrin min al-amsar shawarar su ta daidaito a kan cewa ya kamata a rubuta alkur'ani guda ɗaya wannan alkur'anin guda ɗaya a yi kofinsa a aika kowane sashe daga sassan duniya ya zamanto musulmin gabas wannan alkur'anin yake karantawa musulmin yamma wannan alkur'anin yake karantawa musulmin da ke zama madina wannan alkur'ani ya yi riko da shi idan aka yi haka to an magance fitinar da ake ganin za ta kullu a sahabban annabi sun yi ittifaki akan haka wannan ita ce maslaha guda ɗaya wadda za ta kawo ƙarshen fitinar da kuzaifa yake hangen za ta auku kar mu manta daga cikin sahabban manzon Allah babu wanda ke sanin fitina wanda Allah ya ba shi ilimin fitina kamar huzaifa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da huzaifa ilimin da wani sahabi bai samu irin shi ba kuma babu wani sahabin manzon Allah da ke da ilimi game da fitintinu na tashin kiyama kamar huzaifa bin liyaman don haka ya san masomin fitina kuma ya san sa wannan dalilin yasa hankalinsa ya tashi yake ganin wannan shine wani aiki mafi girma wanda sayyiduna usman zai yi ya taimaka wa musulmai wanda a dalilin wannan aikin Allah zai kashe wata fitina wanda akwai alamar tana neman tasowa sahabban manzon Allah sun yi mitin fahimtar su ta daidaito akan cewa ya kamata a rubuta alkur'ani guda ɗaya wannan alkur'ani a raba sassan duniya sannan a tattaro duk wata takarda da take wajen wani mutum wa ihraqi kulli ma ada hadhihi al-masahib a tattaro duk wata takarda wanda aka yi rubutun alkur'ani a kanta a tara wuri guda a ƙona wa bidhalika tajtami'ul kalima wa tuwahhidu as a dalilin haka kalmar musulmai za ta zama guda ɗaya sannan sahun musulmi zai zama guda ɗaya wa yasta'silu dabirul sannan alamar fitina da ake ganin za ta bullo wannan alama an kawo ƙarshen ta kenan ba a samu saɓani tsakanin sahabban manzon Allah akan wannan ba sayyiduna Usman aka bar shi da aiki yaya za a rubuta alkur'ani wannan kuma aikinsa ne ya taro mahaddata a wata riwayar an ce sun kai mutum goma sha biyu manya daga cikin waɗannan mahaddata akwai zaidu bin sabit wanda dama shi ya rubuta alkur'ani a zamanin sayyidina abubakar aka rubuta alƙur'ani aka aje a ɗakin hafsa matar manzon allah allah shi ƙara mata yarda zaidu ɗin nan bin sabit yana nan da rai sayyiduna usman ya kira shi yace kai kai wancan rubutu kuma da kai za a yi na yanzu aka kira abdullahi bin zubair aka kira sa'id bin al-as da kuma abdurrahman bin al-haris bin hisham wanda mutum uku ɗinnan dukkansu dukkan su ne sayyiduna usman yace ku rubuta alqur'ani idan aka samu sabani na harshe to ku fifita harshen ƙurashawa saboda Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga kabilar Quraishu ne har ma da za a samu saɓani ta sashin harshe a fifita wannan harshe akan saura a dalilin haka aka kawo ƙarshen wannan fitina don haka yanzu a duniyar da muke ciki baka ka samu wani kofi na alƙur'ani wanda ya bambanta da kofin da ke gidanka Allah shi ƙara musu yarda da dai a ce wannan shine kadai aikin sayyiduna usman wallahi hakika wannan aiki kadai ya ci a ce muna masa san barka muna yi masa addu'a muna yi masa fatan alkhairi mu koma karatu fa afada zalika shay'ain wannan ya ba da fa'idan abubuwa guda biyu na farko ahaduhuma ahadahuma taharimul ikhtilaf fi misli haza labarin huzaifa yana ba mu fa'idoji guda biyu fa'ida ta farko labarin huzaifa yana nuna mana haramcin samun saɓani musamman akan alkur'ani na biyu wasani al'aitibaru biman kana kablana mu yi lura da yadda rayuwar magabatanmu ta kasance wal hazaru min mushabahatihim mu yi hattara kar mu kwaikwaye su abubuwa biyu inji shekul islam domin huzaifatu bin yaman ya ce masa na usman ka riski al'ummar musulmai ka taimaka mata saboda kada a samu saɓani tsakanin musulmai akan alkur'ani idan aka samu saɓani kenan al'ummar musulmai ta yi irin abin da magabatanta suka aikata kaga abubuwa biyu ya yi magana a kai kar a samu saɓani akan kan alƙur'ani sannan na biyu kada musulmi ya aikata irin abin da kafiran farko suka yi domin abin da ya samu kafiran farko ɗin nan to babu shakka zai same shi Allah shi kare wa'alam ya ce ka sani anna aksaral ikhtilaf bainal umma mafi yawan saɓani da ke shiga tsakanin musulmai alladhi yurisu ahwa saɓani ne wanda yake gadar da son zuciya Saji Duhumin hadha darbi ba wai saɓanin da za a yi na ɗan lokaci kaɗan hankali ya kwanta ba irin wannan saɓanin ake magana ba saɓanin da zai zamanto har an gaje shi saɓani na aƙida shekul islam ya ce saɓanin ya shafi irin wannan nau'i wa huwa an yakuna kullu wahidin minan muktalifai mutane biyu ne kowane ɗaya yana riko da wata hujja wannan hujja musibar fi ma yusbituhu yana mai dacewa da gaskiya abin da ya tabbatar da shi abin da wancan musulmin ya yi riko da shi gaskiya ne abinda wannan musulmi ya yi riko da shi gaskiya ne au fi ko kuwa ta sashin abinda ɗayan su ya yi riko da shi a samu ya dace da gaskiya mukhti'an fi nafi ma alaihi al-akhar kenan yana zama mai kuskure idan ya musanta abinda wancan ya yi riko da shi saboda kowannen su ya yi riko da gaskiya kama an qari aini kullum minhuma kana musiban fil qira'a bil harfin alladhi ah, alimahu kamar yadda mutane biyu makaranta kamar labarin abdullahi bin mas'ud da muka ji karatun da ya yi karatu ne wanda ya dace da sunnar manzon Allah bil harfin ladhi alimahu salon karatun da ya sani daidai ne muqti'an fi nafi harfi gairiki kuskure yayi har da ya musanta salon karatun da wani yayi fa inna aksaral jahali sai shekul islam ya ce to akasari jahilci yana aukuwa ne inna ma ya ka'u fi nafi ana samun jahilci ne wajen lokacin da kake musanta abin da wani ya yi riko da shi allazi huwa juhudu wa takzib kai gardama ka kai ga ƙaryata abin da wancan yake riko da shi la fil isbat galibi ba a samun wato saɓani ta wajen tabbatarwa an fi samun saɓani ta wajen musantawa wani ya ganka kana riko da wata ɗabi'a sai ya ce wannan ɗabi'a taka ba daidai ba ce ta ake samun gardama tsakanin mutane ba wai ta wajen tabbatarwa ba da za ka ga wani yana wani aiki sai ka yaba masa kaga ka tabbatar masa kenan ba za a samu saɓani a kai ba ina ake samun saɓani shine inda kake gardama da mutum akan abin da ya riko da shi abdullahi bin mas'ud ya ji wani ya yi karatu ya yi jayayya da shi ya kama hannunsa suka tafi ga manzon Allah shekul islam ya ce ana samun saɓani ne galibi idan aka musanta abin da mutum ya yi riko da shi ba wajen tabbatarwa ba li'anna إحاطة الإنسان bima يثبته أيسر min إحاطته bima ينفيه أبين دكك kake tabbatarwa ka fi samun hujja kai. fiye da abin da kake musantawa don haka lokacin da aka je wajen annabi sai mazan Allah ya ce kowannensu daidai ne karatun da abdullahi bin mas'ud ya yi daidai ne karatun da wancan sahabi ya yi daidai ne kaga kenan abdullahi bin mas'ud ba shi da cikakken ilimi akan wancan karatun da ya ji ana yi shi yasa ya musanta wali haza nuhiyat hadhihi umma an tadriba ayatin lahi ba'daha bi ba'd shi yasa aka haramta wa musulmai kada a samu wato suna dukan wani sashin Alƙur'ani da wani sashi kar a samu irin saɓanin da huzaifa ya ji sahabbai ko ko tabi'ai sun a wancan zamani li'an na mazmuna barbi al'imanu bi ihdar ayatai wal kufru bil ukhra a samu wannan ya yi riko da wancan salon karatu wancan ya riko da wancan salon karatu sai ya zama kuna musayya da juna abin da zai auku shine za a yi imani da wani sashin alkur'ani a kafirce ma wani sashi domin kowanne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo da wannan salon karatu da wancan salon karatu haka nan gardama ta sashin karantarwan alkur'ani a samu kana fifita wani sashi ko ko dan wani yi riko da wani karatu ya zamanto kayi gardama da shi idza tuqida anna bainahuma tidadan idan an kudurta cewa akwai wato sabani tsakanin wancan karatu da wannan kenan idan bidani la yastami'an domin kishiyoyi biyu ba su haduwa kar ka dauka wancan karatun yana kishiyantar wannan misali ka dauka da yadda mutane suka saba da sani ƙira'a ta alhafsu da kuma ƙira'a ta alwarshu ba daidai ba ne ka kushe ma wani saboda ya yi riko da wani salo na karatu wanda ya tabbata a sunnar annabi muhammad wannan saɓani ba saɓani ne na kishiyantar juna ba idan aka ce saɓani ne na kishiyantar juna yana zama wancan karatun ya saɓa ma wannan wannan ya saɓa ma wancan kamar suna karo da juna ba daidai ba ne kowane ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi saboda haka ba su kishiyantar juna ba daidai ba ne a samu musulmi ya ƙudurta wani salon karatu shine daidai wancan salon karatun ba daidai ba ne wa mislu zalika ma rawahu muslim aidan an abdullahi bin rabah al-ansari misalin haka shine hadisin da al-imamu muslim ya ruwaito. riwaya ta abdullahi bin rabah al-ansari hadisin abdullahi bin amrin abdullahi bin amrin kala ya ce hajartu ila rasulillahi yauman wata rana na tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in aka ce hajartu na tafi da tsakar rana fasami'tu aswata rajulai sai na ji muryar wasu mutane guda biyu ikhtalafa fi aya suna saɓani game da karatun wata aya fakaraja alaina rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu domin ɗakin ɗakunan matansa suna jikin masallacin shi duk hayaniyar da ake a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana ji manzon Allah ya fito ya orafu fi wajhihil gabab ana sanin fushi a fuskarsa da kaga fuskarsa kana ganewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata faƙala sai ya ce inna ma halaka man kana qablakum min al'umam abinda ya hallaka al'umomi da suka gabace ku da ikhtilafihim fil kitabi al'umomi da suka gabace ku sun halaka ne a dalilin saɓani da suka yi ta sashin littafin da Allah ya ba su don haka ku daina fa'allala gababahu bi annal ikhtilafa fil kitab kaga ya bayyana dalilin fushin annabi da ya dalilin fushin manzon Allah saɓani da aka samu tsakanin mutane biyu game da salon karatun Alkur'ani fil kitab huwa kana sababu halaki man qablana saɓani da ya shiga tsakanin waɗanda suka gabace mu game da al'amarin littafin da Allah ya basu shine dalilin hallaka su wa zalika yujibu mujanabat tariqihim wannan yana wajabta mu nisanci hanyar da suka bi fi haza game da wannan bi ma'ana ta sashin karatun alkur'ani ainan ainihi kenan domin a kansa ne nasi ya zo wa fi gairihi nau'an sannan duk wata wato hanya da musulmi zai bi to ya tabbata wannan hanya ta saba ma hanya ta ahalul kitabi waɗanda suka gabaci zuwan annabi muhammad matukar wannan hanya ta shafi aƙida wajibi ne mu nisance su wal ikhtilafu ala ma zakarahu Allah fil qur'ani ismani sabani yanda Allah ya ambace shi a cikin alqur'ani ya zo kashi biyu ahaduhuma annahu yuzammu ta'ifatayn jami'an ana aibanta waɗanda suka yi wannan sabanin sassa biyun gaba ɗayansu an aibanta su wato saɓani yadda ya zo cikin alkur'ani kashi biyu ne na ɗaya wanda duk ya yi irin wannan saɓanin ana aibanta shi wato bai kyauta ba kashi na farko kama fi ƙaulihi shine za ka gani a suratu hudu wala ya zalu na muktalifin Allah ya ce mutane ba za su gushe ba suna saba ma juna illa man rahima rabbuka sai dai wanda ubangijinka ya masa rahama Allah ka samu na ciki Allah ya faɗa a suratu hudu ba za su gushe ba suna saba ma juna Allah ya hukunta dole za a samu saɓani tsakanin musulmai har zuwa tashin kiyama illa man rahima rabbuka Allah yake sai dai kawai wanda Allah ya masa rahama ashe wannan saɓanin haramun ne wanda bai yi saɓanin ba shine wanda Allah ya masa rahama don haka saɓani irin wannan wanda duk ya shige shi babu shakka ya shiga haramu faja'ala ahlar rahma mustafnina min al-ikhtilaf kaga Allah ya sanya waɗanda ya rahama su ne waɗanda aka keɓe waɗanda ba za su shiga irin wannan saɓanin ba wannan saɓanin mutane ba za su gushe ana samunsa cikinsa ba sai dai kawai waɗanda Allah ya musu rahama to irin wannan saɓani haramun ne wa qawluhu da kuma yadda Allah ya faɗa a suratul baqara aya ta 176 zalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqq wa wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id Allah ya saukar da littafin alqur'ani a dalilin gaskiya waɗanda suke saɓawa game da littafin alkur'ani Allah ya ce da fi shiqaqin ba'id suna cikin saɓani mai nisa wato mai nisa daga gaskiya wa kadhalika qawluhu haka aya ta suratu ali imran aya ta tara. wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum ahlul kitabi ba su saba ma juna ba sai fa a bayan ilimi ya zo musu saboda mugunta da suke ma juna wannan muguntar ta sa suka samu saɓani su ya su wannan saɓanin haramun ne a suratu ali imran aya ta ɗari da biyar Allah ya ce wala na ta farraku wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyana ku musulmai kar ku zama kamar waɗanda suka rarrabu suka saɓa ma juna min ba'di ma ja'ahumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu da kuma wata aya Allah madaukaki yace innal ladina farraqu dinahum waɗanda suka rarraba addinin su wa kanu shi'an suka zama kungiya kungiya lasta minhum fi shay'in baka tare da su ta ko ina وكذلك وصف وصف اختلاف اختلاف النصارى هكذا الله يسبنتا saɓani da kiristoci suka yi su ya su bi qaulihi a suratul ma'ida aya ta sha ya yace fa agaraina bainahum al-adawata wal a ila yawm al mun shigar da kiyayya da gaba tsakanin